Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,48. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau Laraba bakwai ga watan Maris na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji yadda ƙwararru ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan tasirin ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson nahiyar Afirka karan farko. Kuma yau muna son mu ji daga gare ku akan wannan batun. Shin ya kuke ganin tasirin wannan ziyarar ta sakataren harkokin wajen Amurka? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar ghana amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau Laraba a ƙasar Habasha ya samu kyakkyawar tarba ta lalimar habin daga ministan harkokin wajen ƙasar Wakne Gebiyehu a zangonsa na farko a ziyarar da yake kaiwa Afirka nahiyar da ke da ɗimbin ma'adanai wadda ke daɗa ɗasawa da ƙasar China musamman ma kan batutuwan cinikayya da agaji. ministan harkokin wajen rasha sergi lavrov shi ma ya isa habashi din a yau din nan to amma babu wani tabbacin cewa manyan jami'an diflomasiyyar biyu za su gana yan sa'o'i gabanin ya bar amurka jiya talata talasan ya ce amurka ta himmantu ga yin kwakwarar shimfiɗa ta hulɗa tsakanin amurka da nahiyar afirka sannan ya zargi ƙasar china da neman kwarar nahiyar afirka saboda irin take-takenta. ta a wani jawabinsa ne jiya talata mai zayyana manufofin trump kan afirka tillerson ya ce amurka na marmarin sauƙaƙa sharuɗin yin cinikayya da saka jari a afirka wadda a yanzu babbar abokiyar hulɗar cinikayyar ta ita ce china a burtaniya 'yan sandan yaƙi da ta'addanci sun ce sun sun ce an sa guba ma wani tsohon jami'in leƙen asirin rasha mai raɗa ma ɓangarori biyu bayanai wanda shugaban rasha vladimir putin ya sha alwashin hallaka shi wannan bayanin ya zo ne bayan da aka yi bayani ma babban kwamitin gaggawa na burtaniya da ake kira kobra a yau dinnan laraba game da sakamakon binciken sa guba da aka yi ma sargi skripal da diyarsa mai shekaru 33 da haihuwa jiya talata ministan harkokin wajen burtaniya boris johnson ya janyo martani mai tsanani daga rasha bayan da ya ba da tabbaci ma majalisar dokokin burtaniya cewa gwamnati za ta bi diddigin wannan al'amarin mai ɗaura kai sannan ya ce za a kakaba takunkumi mai tsanani kan rasha muddin aka tarar tana da hannu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da ke fada a siriya da su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a faɗin ƙasar yayin da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ke shirin ganawa don tattaunawa kan saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki talatin wadda ba a kiyaye ba bayan ko ta buƙaci a kiyaye a wani ta na kwanaki wato na makonni biyu da suka gabata rashin ɗorewar yarjejeniyar tsagaita wutar ya sa ƙasashen burtaniya da faransa kiran wannan taro na sirri manufar ƙudurin kwamitin ita ce baiwa jami'an agaji damar kai kayan abinci da magunguna zuwa wuraren da wannan yakin wanda aka shafe shekaru bakwai ana gwabza shi ya jefa miliyoyin 'yan siriya cikin yanayin matuƙar bukata wani yunkurin da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar bayar da agaji ta red christian ta larabawa da ke siriya da kuma ƙungiyar red cross ta ƙasa da ƙasa suka yi na kai kayan agaji zuwa yankin gabashin guta saboda tsabar tashin hankali sai da aka dakatar fargabar yiwuwar yin mummunar gasar cinikayya ta sa farashin hannayen jari ya rikito yau ɗinnan laraba a amurka da wasu ƙasashen asiya bayan murabus babban mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara kan tattalin arziki gary cohn ya kasance na gaba-gaba cikin masu adawa da shirin shugaba donald trump na sa haraji da kashi 25 cikin 100 kan karafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalmar kasashen waje ta kasance wata ɗaukaka a gare ni da na bauta wa ƙasata na kuma girke wasu manufofin haɓaka tattalin arziki da suka amfani amurkawa musamman ma sauye-sauye a fannin haraji a cewar kon a wani bayaninsa na jiya talata mai dauke da sanarwar aji aikinsa kadarorin shiyar cinikayya a wall street sun yi ƙasa da kashi ɗaya cikin ɗari a yayin da kasuwannin japan da hong kong su ma suka samu wannan asarar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji batun ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka wadda yake yi a nahiyar Afirka yanzu haka. Sashen Afirka na murya Amurka ya gudanar da taronsa na shekara-shekara ɗazu-ɗazun nan inda aka bayyana cewa akalla mutane miliyan 68 ne suke sauraron shirye-shiryen murya Amurka a kowane mako a nahiyar Afirka. ilahirin ma'aikata da suke wannan sashi sun halarci wannan taron da yake magana tun da farko shugaban sashen afirka negusi mangesha ya yaba da namijin kokari da ma'aikatan wannan sashen suke yi wannan taron dai kokari ne na jin ra'ayoyin ma'aikata a wani sabon yunkuri na faɗaɗa shirye-shiryen sashen da zama ƙara kaiwa ga al'ummar nahiyar baki ɗaya Daraktar VOA Amanda Bennett da shugabar shirye-shirye cikin harsunan da murya Amurka ke da su, Kelu Chao, sun halarci wannan taron. Shugabannin sassa kamar sashen Hausa, Leo Kayan, da na Swahili, da Zimbabwe, da Faransa, da harshen Portugal, har da babban editan sashen Afirka, Scott Stearns, duk sun halarci wannan taron. To yanzu kuma bari mu koma ga batun ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zuwa wasu ƙasashen Afirka wadda yake yi yanzu haka. Masu fashin baki a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Umar Faruk Musa wakilin sashen Hausa na da ƙarin bayani. a ziyarar da sakataren ƙasar amurka mai kula da sha'anin huda da ƙasashen waje rex tillerson zai kawo ƙasashen najeriya da ethiopia da kenya da djibouti da chadi a ranar shida ga watan maris zuwa sha uku gare shi wanda shine ziyara ta farko da zai kawo ƙasashen afirka ga dukkan alamu 'yan najeriya suna da ra'ayin da ya bambanta dangane da muhimmanci ko kuma rashin muhimmancin wannan ziyara galibi dai wasu 'yan najeriya suna ganin cewa shugaban ƙasar amurka donald trump ba mutum ne da ke da sha'awar ba da tallafi ga ƙasashen waje ba musamman afirka kuma mutum ne wanda yake iya canza ra'ayin shi ko ya canja manufofin da ƙasar amurka ko kuma jami'ansa suka gabatar a waɗansu taruka irin wannan don haka na gana da waɗansu tsofaffin jakadun najeriya zuwa kasashen ƙetare wato ambasada muhammad lawal munir da kuma ambasada jibrin cinede domin in ji irin muhimmancin ko rashin muhimmancin da ke ga wannan ziyarar da mr tillerson zai kawo a najeriya da farko dai ga ra'ayin ambasada muhammad lawal munir a gaskiya muhimmancin wannan ziyara zai tsaya ga irin abubuwan da shi shugaban amerika yi lokacin da ya kama mu ya nuna cewa su dai yawancin mutanen duniya ma ba ma afirka kadai ba amma especially afirka yadda cewa dai bata isa ba ba wanda ba za a yi da ita da za ta iya taimaka ma wani kuma taimaka mata da ake za a daina akwai masu fargaba cewa duk wani bayani ma da zai zo ya yi ko matsayi da za a ci tsakanin shi da najeriya ba mamaki idan ya koma amurka shugaban kasar ya canja shi wata maganar da za ta ruguje duk wani tsari da ya yi wannan ba ganin abun damuwa ne kuwa wannan abun damuwa ne shi wannan shugaban kasa dai Allah ne ya kawo shi amma abubuwan da yake shiryawa ba abin da zai zama ya yi ya an samu wani alheri ne tsakanin Amerika da kowace kasa ce ba maganganu da yake yi da rubuce-rubuce da yake yi to duk abubuwa ne wanda ke za su lalata yadda mutane suke a juna amma ga dukkan alamu ra'ayin ambasada Jibrin Cinade ya bambanta domin shi na ganin cewa wannan ziyarar tana da muhimmancin gaske to da ya samu dama zai zo ya same mu a cikin ƙasar mu ta Afirka. Wannan babban alheri ne ga mu duka don mu san shi ya san mu. ya san abin da ya dame mu shi kuma ya bayyana wannan damuwa ga amerika to ai abin damuwa shine ana ganin bayanan da ke faruwa ko ke tabbata shine ko da an ji an yi ganawa irin wannan sai shugaban amurka yadda yake rikida ko ya yi dubulwa kan maganganu yana izuwa ya canja abin da aka tsara tsakanin shi da kasashen afirka ko da najeriya alal misali idan tilson din ya iso kowane shugaba shi ne kamar ministansa na foreign affairs ba zan ce tilasin duk abin da ya faɗa president ɗinsu zai yadda ba amma yadda ka sani america ƙasa ce da ta daɗe tana shanin ƙasashen duniya dole shugabanta ya saurari gwanayen da suka san sha'ani da ƙasashe da yawa na duniya kamar ma afirka yadda bai saba da mu ba amma akwai masu ganin cewa mutum ne da bai sha'awar ba da taimako ko gudunmuwa wa ƙasashe masu tasowa ta yaya ake da tabbas cewa wannan karo wani abu zai canja sabuwa da manyan duniya ko sanin jama'a na duniya ba ba da taimako ne kaɗai ba akwai abubuwa da yawa akwai sha'anin kasuwanci akwai sha'anin arzikin ƙasa akwai sha'anin karatu akwai sha'anin lafiya wanda ba shi kaɗai ne zai tafi da su ba sanin juna in suka san mu muka san su yana da amfani kuma zai taimaki amerika kamar yadda zai taimaki afirka ambasada jibrin cin da ke nan tsohon jakadan najeriya da ya aiki amurka da waɗansu ƙasashen duniya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yau kuma masu sauraron muna son mu ji ra'ayoyinku akan tasirin ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka nan a can nahiyar Afirka kenan. Amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan wakar. good and how pleasant it yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Kano. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Kano. Ina tare da Umar Ofisa Unguwa uku layi mai fata daga Aminan Juna daga nan jihar Kanan Najeriya. To Umar na muna jin ka. Kamar maudu'in naku ne rediyo ta dan kubuce akan me ake tattauna dan in san tufa albarkacin baki na kin san yanayin kama To ka Malam Umar ka san sakataren harkokin wajen Amurka na ziyara nahiyar Afirka kuma ana sa ran zai ma zo nan eh. Najeriya to ya kake ganin tasirin wannan ziyarar tasa? Gaskiya abin alfahari ne in yazo jihar Kano ya zo Najeriya abu ne da muke gani cewa manya-manyan shugabanni za su kawo mana irin wa'annan ziyara za su duba irin halayen da muke ciki kamar na tsaro da su mm. ba mu gudunmawa kan irin wa'annan abubuwan da yake faru faru a Najeriya ba abin da ke ciwo ma tuwo a ƙwarya irin waɗannan abubuwan na tsaro kuma ya haɗa kan wato hankulan manyan shugabanni don su haɗa kansu babu wari ya daga tafiya matsayin wato tsintsiya kamar tsaya kamar mun da muke koyi da ƙasashen turai wannan shi ne. To mun gode Umar Ofisa da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Ina magana da Sofiyanu mai kwariya guda shirin lokacin Niger State. To Malam Safiyani muna jin ka. Ina muku fatan alheri da gaisuwa na daɗe ina neman ku Allah bai sana ne ku ba sai yau. Allah sarki to mun gode da gaisuwar da kake mana. To a yanka game da ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka? Ra'ayina a wannan shine Ubangiji albin da ya fi alheri Allah ya zaba mana a Najeriya. To mun gode Malam Safiyanu mai kwarya yanzu kuma bari mu je Kaduna. Ajiya barka da yammaci. Barka ka da wa muke magana daga Kaduna. To, Maram da Murtala ne daga garin Rigasa kuma a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Malam Murtala muna jin ka. To gaskiya muna mai kyakkyawan zato da kuma fatan alheri ya gama ziyarce-ziyarcen shi a nahiyar Afirka mm. ya kuma koma lafiya. Amma magana ɗaya ne da muka ji cewa ya ce za su sa ido a zaɓen na nan gida Najeriya. Mm. To ai alhamdulillahi tun da dama kuma gwamnatin Amerika ta tabbatar an daɗe ba a zaɓe tsarkakakke ba kamar irin na wannan gwamnati. To kaga muna da kyakkyawan wannan gwamnati za ce zaɓe na alkhairi da adalci sai dai kawai ta Amerika ta ci gaba da ta da addu'a. a yi zaɓe lafiya a gama lafiya ra'ayina kenan. To mun gode Malam Murtala da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Lagos. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Eko. Muna magana da Sami ne. To Malam Sani muna jan ka menene ra'ayinka? Ra'ayi na bayanin sakataren Amerika da yake ziyara a na kasashen Afirka. Mm. yana murna kuma yana farin ciki to menene tasirin wannan ziyarar a ganinka. ka tasiri ai wannan tana da muhimmanci a mu duka yan afirka gaba daya to mun gode malam sani daga lagos da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je maiduguri salamu alaikum da wa muke magana daga maiduguri Wa alaikum salam Muhammad Bulama Carlos daga Maiduguri. To Malam Muhammad Bulama muna jin ka ne ra'ayinka? Eh to ra'ayina shine dole ne abinda shi Donald Trump ya yi magana kai shi kuma wankewa ne ya zo yi. Mm. Saboda shi ma ya ba mai kyau ne fada ba kan Afirka shi ne ma zaman duniyan gaba ɗaya ma Afirka ne karbe su. Saboda duk wani arzikin su ko ma ne ne a duniya da afirka ne suka samu ba wai su suke da shi ba hmm. to mun gode malam muhammad bulama carlos yanzu kuma bari mu je sokoto salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana kina magana da abdulrashid jula musa gwarba daga jihar sokoto najeriya malam abdulrashid kana lafiya muna jan ka Eh sai dai gaskiya yanzu ne na kamo ku ku kun same ku ban san abin ake tuna akai ba. Allah sarki ka san sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana ziyara nahiyar Afirka kuma zai zo Najeriya cikin eh. wannan makon. To a ganin ka mene ne tasirin wannan ziyarar? Eh, ni a ganin gaskiya wannan yara ba ta tasiri a duba da ganin irin kuma a suka da kasashen afirka samu ga shi mai gidansa shugaban ta Amerika ni a ganin wannan ziyara wata da wani tasiri ne muna dai fatan Allah ya bashi lafiya ya mai da shi lafiya amma to malam Abdulrashid kenan ya ce shi a ganin shi wannan ziyara ba ta da wani tasiri yanzu kuma bari mu je kofe na Zaria kenan a ah, salamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana kuna magana da ibrahim musa sadonan kufena ne da ke karamar hukumar zaria a jihar kaduna to Mallam Ibrahim muna jan ka ne ra'ayinka? A gaskiyan magana zuwan shi Afirka yana da amfani kwarai da gaske. Mm. Ko ba komi yadda sakataren Amerika ya zo ya zo Najeriya. Mm. Bai kai ga zuwa ba dai ana sa ran zai zo. Mm. Eh, saboda yadda abubuwa suka lallace suka kwaɗe ba mu bin demokaradiyya sai dai suna ana demokaradiyya kawai. saboda musamman kasashen afirka abubuwa ya lallace a shugabannin afirka ba su so su sauka sun lalata abubuwa suna ta jawo rigima nan da nan nan da nan ba kamar kasashen can da suka ci gaba ba hmm. saboda aka zuwan shi yana da amfani sosai da fata allah ya sa ya koma lafiya to amma malam ibrahim kenan daga kofe na mun gode da ra'ayinka To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC muna da sauran lokaci ku kira ku bayyana ra'ayinku. Mun samu wani kira daga Maiduguri. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Maiduguri. Da Alhaji Usman Baradin Dozi wanda ake kiran shi wani a Maiduguri ana kiran shi da Alhaji Usman AC. To Alhaji Usman muna jan ka menene ra'ayinka? Ne ra'ayi na zuwa shi yana da amfani. domin yin manya-manyan kasashe suna turo mutane su a afirka za su gane abubuwan da muna ciki zuwan shi yana da amfani a gare mu balle ma mu mutanen najeriya eh, zuwan nashi akwai amfani ko na lafiya To Allah ya sanya Alhaji Usman mun gode da ra'ayinka mun kuma gode ga sauran duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu yanzu a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake baku wata damar. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin na yau ne akan hukumar kwallon kafar kasar Ghana da Great Olympics. Kwallon kafar kasar Ghana dai ta shiga tsakan mai wuya a ranar Litinin bayan da jami'ai ko kuma dai hukumomi na hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA da Accra Great Olympics sun amince su tsakanin su a kotu bayan tattaunawa tsakanin bangarorin biyu har sau biyu ya ci tura. Dan wasan gaba na Edwana stars yaya muhammad ya caji takwarorinsa da su tabbatar da nagarumin nasara akan club din algeria es a kara wasu da dasi a gasar kafa champions league zagayen farko da za a yi a doma a hinkuru yau lepo wura alhaji mnd jawola wadda shine shugaban club din nan da ake cewa tamale city football club da ke wasa a rukunin farko ya bayyana bayyana cewar a lokacin da za su bayyanar da irin wan wasan da suka tattara na gida da kuma waɗanda suka ɗebo a ƙasashen waje duniya za ta sha mamaki abinda zai ba su damar yin hubbasar da zai kai su shiga wasan league league na premier league a kakan wasa mai zuwa bayan sama da shekaru 20 da suka wuce tsohon mai koyar da wasa joseph emmanuel sapon ya bayyana bayyana cewar yana cikin tsananin bakin ciki dangane da marin da ya yi wa ns middendorf mai koyar da asanci kwatakwa wasa a wannan lokaci saboda wai ya kire shi alade coach sapon ya nuna cewar a shekara ta dubu biyu a wata karawa tsakanin okwawi United da Kumasi asanti Kotoko. Nkoko wannan coach Menes Middendorf ya kire shi alade ya kuma sharɓa masa mari. Coach Sapon ya ce ya yi baƙin cikin hapkuwan irin wannan abu. yanzu kuma za mu duba irin wainar da 'yan wasan ghana ke takawa a kasashen turai andre da jordan ayu sun haska wa swansea city a ranar asabar da ta gabata a nasarar da ta yi ci hudu da daya sai kuma christian echu ya samu yin wasa wa newcastle united so amma dai sun sha kashi da ci biyu da nema a hannun liverpool a ƙasar spaniya sule mutari ya taka ledawa deportivo la corona sai kuma a ƙasar Italiya inda kwajo Asamuwa ya haska wa Juventus a ainihin nasarar da suka samu ci ɗaya da nema a kan SS Lazio. Da wannan labari na irin na wainar da 'yan wasan Ghana ke takawa a ƙasashen Turai muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwanan Lamok Taraba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. shugaban amurka donald trump da prime minister birtaniya theresa may sun amince cewa bayanan da shugaban rasha vladimir putin ya yi kwanan nan akan haɓaka makaman nukiliya kamar yadda rubutacciyar hirar da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho a wani jawabi da ya yi ga majalisun dokokin biyu makonni kafin zaben da za a gudanar na shugaban ƙasa a rasha ranar 18 ga watan maris ɗin nan mr putin ya yi da'awar cewa rasha tana da kuma tana kan hanyar kirkiro ƙarin sabbin makaman nukiliya wa jerin nukiliyoyin da take da su inda ya yi ikirarin cewa wasu daga cikinsu za su gama da duk wata garkuwa da amurka da ƙungiyar tsaro ta nato za su iya girkawa A jawabin na shugaba Putin ya kuma nuna bidiyon sabbin makamai daban-daban ciki har da masu aiki da karfin nukiliya a ƙarƙashin ruwa da makamai masu linzami da ake kira cruise missiles a turance masu cin dogon zango da wani sabon makami mai linzami wanda zai iya ratsa nahiyoyi kuma zai iya ɗaukar makaman nukiliya ɗaya daga cikin makaman na nukiliya da alamun ya auna jihar florida da ke kudancin nan amurka Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Newar ta ce hotunan bidiyo da fada Kremlin ta nuna ba ɗabiyar da ake tsammani daga babbar ƙasar da ake damawa da ita ba ne a faɗin duniya. Ta lura cewa bayanin da Mr. Putin ya yi da bidiyon da ya nuna ya tabbatar da abin da Amurka take sane da shi a tsawon lokaci wanda Rasha ta karyata a baya, cewa Rasha ta jima tana haɓaka makaman ƙare dangi fiye da shekaru goma. Ms. Nor ta ce shugaba Trump ya fahimci barazanar da Amurka da ƙawayenta ke fuskanta a cikin wannan ƙarni. kuma ya ƙudiri aniyar Amurka da tabbatar da dawwamamman zaman lafiya tare da gwada irin ƙarfin da Allah ya bata Irin ƙarfin kariyar da Amurka take da ita ba takun baya ba ne a cewarta muna da sabon kasafin kuɗi na tsaro wanda ya fi dala biliyan 700 kuma mun yi amanar cewa sojojinmu za su ci gaba da zama mafi ƙarfi a kowane lokaci. Shirin sake nazarin nukiliya da shugaba Trump ya ƙaddamar zai magance wasu daga cikin batutuwan. Ya kuma lura da wasu batutuka. Ya bayyana ƙararra cewa Amurka tana kan sabunta makaman ta da tabbatar da cewa ba wanda zai iya ja da abubuwan da zamu iya yi. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau Laraba a kasar Habasha ya samu kyakkyawar tarba ta lalemar harbin daga ministan harkokin wajen kasar Wakne Gebeyehu a zangonsa na farko a ziyarar da ya kai Afirka nahiyar da ke da ɗumbin ma'adanai. wadda ke daɗa ɗasawa da ƙasar china musamman ma kan batutuwan cinikayya da agaji a burtaniya 'yan sandan yaƙi da ta'addanci sun ce an sa guba ma wani tsohon jami'in leƙen asirin rasha mai raɗa ma ɓangarori biyu bayanai wanda shugaban rasha vladimir putin ya sha alwashin hallaka shi wannan bayanin ya zo ne bayan da aka yi bayani ma babban kwamitin gaggawa na burtaniya da ake kira kobra a yau dinnan laraba game da sakamakon binciken sa guba ma sargi skripal da diyarsa yar shekaru 33 da haihuwa sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga dukkanin bangarorin da ke faɗa a siriya su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a faɗin ƙasar yayin da kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ke shirin ganawa don tattaunawa kan saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki talatin wadda ba a kiyaye ba saɓanin ta. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin ibrahim ka garba da ya taya na gabatar da shirin da ms julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan zubair ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya